Majalisar Dokokin Najeriya da ke ɗauke da wakilai da dattawa 469 sun ɗauki rantsuwar fara majalisar ta tara tare da sababbin shugabanninta. Ahmed Lawan shugaban majalisar dattawa da Femi Gbajabiya Mila kakakin majalisar wakilai. Wasu 'yan majalisar sun bayyana ra'ayinsu a game da yadda suke ganin majalisa za ta gudana. Sunana Sanata Barau Jibrin tsohon sanata kuma samun sanata mai wakiltar kano ta arewa a bansa da ta kasa alhamdulillah mun fara daukar hanya hanyar tabbatar da tsarin demokradiyyar mu game da sauran kasashe suke gudanar da nasu demokradiyyar waɗanda suka daɗe a kanta. To menene ya karfafa dangantakar ku da jam'iyyar adawa ne haka? To ai jan hankali da kuma nuna musu kan cewar kafa mu zama saniyan wari a duniya a dinga bin tarbar da kasashen da suka daɗe suna da ne nan suka saba bi tunda su sun jarraba sun gani kuma sun gan kan cewa abin da ya fi dacewa kenan kuma bai dace tunda mu sabuwa ce demokuraɗiyya goma ba mu dinga wato baragada to shine muka dinga jan hankalinsu in kin lura na sha yin hira da ku inda muke jan hankalinsu to alhamdulillah wasu ga ci sun fahimci haka shi sa suka bada haɗin kai suka zaɓi wato waɗanda muka gabatar da su majalisar wakilai Khadija Waziri Abba Ibrahim ta yi tsokaci akan irin majalisar da take so ta gani. Honorable Khadija Waziri Bukar Abba Ibrahim uh, member elect na Damaturu Tarmuwa Gujiba Gulani Federal Constituency na Yobe State. Majalisa ta tara muna sa ran za a samu zaman lafiya fiye da yadda aka samu da. muna fatan za a zauna lafiya da bangaren gwamnati da kuma bangaren kotu domin shi demokrasiya abu uku ya ƙunsa wanda muke yi a Najeriya shine fannin gwamnati da fannin majalisa da fannin shari'a saboda haka ina so mu ga an samu jituwa tsakani don ba wai kowa ya fito ne ya nuna karfinsa ba ne a'a muna so mu ga ƙasanmu ta ci gaba ne saboda haka kowa ya sa wannan a ransa a ransa akan cewa ci gaban ƙasa ake so ba wai kowa ya nuna shi gwani ne a wurin aikin shi ba. Ganin cewa yau rana ce ta demokradiyya tsohon ɗan majalisar wakilai mai wakiltar birnin gwari da giwa Hassan Adamu shekarau ya yi nazari. Gaskiya al'amari shine an gama shekara hudu kuma an yi alkawura kuma ni a matsayina na ɗan jam'iyyar apc ah, na san cewa eh an yi ƙoƙari a waɗansu fannoni musamman yadda shi shugaban ƙasa yake jaddada abubuwa guda uku tsaro tattalin arziki da ainihin da yaƙi da cin hanci da rashawa to a wa'innan fannoni in ka duba za ka ga cewa to a wasu wuraren an samu nasara wasu ba a samu nasara ba kuma abin da ni nake so a takaice in kira shine duka ko ma ana faɗa da cin hanci da rashawa ana gyaran tattalin arziki matukar ba tsaro wa'innan abubuwan ba za a ga tasirin su ba so ni kira na ga shugaban ƙasa ga dukkan wanda zai zo cikin wannan gwamnati a yanzu ba wani abu wanda ya damu al'umman ƙasar nan wanda ya fi abin da ya shafi tsaro matukar shugaban ƙasa ba zai ɗauki matakin da za a samu sauƙin wannan al'amari ba to ina tabbatar miki da cewa ba wani mai jari ko wani dukiya da zai kawo ya ce zai sa jari a wannan ƙasa saboda haka ya zama wajibi kafin a duba waɗansu fannoni a tabbatar da cewa an yi maganin wannan al'amari na rashin tsaro a ƙasar nan. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.